Duk mutanen da suka dawo daga kasashen waje dole ne su ware kansu daga cikin sauran mutane. A takaita haduwa da mutane, a rage kawo musu ziyara gida. A zauna a ɗaki mai wadatacciyar iska. Idan zai yiwu, a yi amfani da ban ɗaki da wajen wanka daban da wanda mutane suke amfani da shi. Kar a rage amfani da kwanuka da kofuna da sauran mutane suka yi amfani da su a gida. A rufe hanci da baki da tishu a lokacin da za a yi atishawa ko tari. Idan aka yi amfani da tishin to a saka shi cikin shara sannan a wanke hannu da sabulu da ruwa ko a sa hand hand sanitizer. Idan aka ga alamun cutar a lokacin da aka keɓe kai sai a kira NCDC a wannan lambar kyauta sifili takwas sifili sifili tara bakwai sifili sifili sifili sifili ɗaya sifili. A tsayi da yaɗuwar coronavirus. Yi abin da ya kamata makanka ka yi ma al'umma. Wannan saƙo ne daga Nigeria Center for Disease Control da Hukumar Lafiya ta ƙasa tare da goyon bayan abokan hulɗa.